là anh. damuwa mai hanzari ya tsani yau ba kuwa yau ni gefen kiki zo ki bakarwa. ki ce abar suna ke bige ranar bikin mu dale ne yorawa a saki lalle fare su zakin saye sukari ki taimakawa almajiri yana da kyau ki uzuri ni ne ya gamu da katare ki ji sautin murya na masoyi ba zan bar ki ba sara sassaka ba zai kai na ƙasa ba gasan kyau na jirgi ba fargaba ki kyakkyawa ce zuciya ta kin sace na kurumci na makanci a so banji